Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa ta ba mu ikon sake addu'a a daidai wannan lokacin domin ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wato riyadu salihin inda har yau dai muke cikin babe na biyu a cikin wannan littafi babe mai bayani a kan tuba inda kuma darasinmu da ya gabata shine darasi na bakwai ya dakata a cikin hadisin ka'ab inda muka ji yadda sauran sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo suka ba da uzuri saboda ba su samu damar zuwa wurin yakin tabuka ba <clears throat> kuma aka anshi uzurinsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙan masu Allah gafara amma ka abu da sauran abokaninsa guda biyu su ba su yi ƙarya ba sun haɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya cewa wa lamu lahiya suke Ƙarewa da karauma shi ka abu ya yi bayani cewa bai taɓa mallakar abin hawa duba in ba wannan lokacin ba kuma ga shi samari majiyi ƙarhi akwai hilal bin umayya da muraratu ibn rabi' waɗanda waɗanga kusan da tijawa na akan shi ka'ab don haka da suka bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaskiya sai Allah ya sa aka yanke alaƙa ta mu'amala da zuwa na tsawon kwana arba'in babu mai mu'amala da su in ba matansu ba da aka kammala kwana arba'in sai ga sako ya sake zuwa na wahayi cewa an matan ma a gaya musu su ƙaurace musu su bar su bar su su je gidajensu har mun ji shi wanda hilal bin umayya a wanda kogin da aka ba su a cewa tsoho ne bai iya wani abu da sauransu a neman uzuri na mata dai ta tsaya tare da shi to har dai muka taho lokacin da annabi ya zo a can ta buka kuma ya zauna ta buka kuma har ya dawo gida yanzu gashi masu ba da uzuri sun ba da uzuri su kuma sun zo sun haɗi gaskiya ga irin abubuwan da sun kawari gare su inda mutum zai zo ya yi sallama kamar shi ka abu ya yi sallama ga ɗan uwa ne wanda ɗan ƙanin mahaifinsa ne amma ko sauraron shi bai yi ba kuma ko kula shi bai yi ba ballantana ma har ya ce mishi wani abu in ma ya ce ko ka san ina son Allah da manzo ya ce to Allah da manzo suka sani ka san musulmi ne ni Allah da manzo suka sani to inda muka dakata a darasinmu da ya gabata shine baka mulalana hamsuna lailatan min hin nuhiya an kalamina sai aka kammala mana cikon kwana hamsin da sadda aka hana yin magana da muwa yanzu kwana hamsin sun cika dama shi a punishment wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗibar masu sai sun yi kwana hamsin ba a mu'amala da su to shi kenan sai malam imamun nawawi ya ci gaba da kawo mana cikon hadisi shi kabu ya ce sun masallaitu salatal fajiri sa'annan na yi sallar asubahi sabaha hamsina laila wayuwar gari na kwana hamsin sai na yi sallar asuba ala zahar baitin min buyutina wani bayan gida daga cikin bayan gidajenmu bai ma je masallaci ba bayan wani gida ya tsaya ya yi sallah ta asuba Babaina na ana jalisin ina nan zaune bayan na kammala sallah ta ina nan zamana a alal halin lati da Allah ta'ala minna akan halin da Allah ya ambata mana na a kyale mu ba a magana da muwa. Qaddaqat alayya nafsi rayuwata ta yi mini kunci wa daqat alayya al bi bima rahabat ƙasa ta yi mini kunci tare da yalwar da take da ita. Ina nan cikin wannan hali samitu sauta sarihin sai ni ji sautin wani wanda yake a ɗaga sautinsa aufa ala sala inda ya hau saman duci ya kulu yana cewa bi ala sauti da mafi ɗaukakar sautin ni yake cewa ya ka na malikin abshir ya kai kabu dan malik ka yi bishara to kaga wannan an ka ce kowa kai ya yi magana da shi ha an ɗiban mai kwana hamsin to yanzu ya ji ga wani can ya kiraye shi ya san cewa kenan akwai alamun wannan kumci da suka shiga Allah ya yi musu maita Kabu dan Malik ya ce, fahararsu sajidan, lokacin da ni ji wannan sauti na mai kira yana kira yana ya kabab na malikin, sai na waɗi na yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa arabtu annahu qad ja'a farajun na gane cewa lalle yawar bakin ciki ya zo ka azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina sai annabi ya sanar da al'umma cewa Allah ya karbi tuban Ka'abu da sauran abokansa su biyu Allah ya karban musu tubansu ina salla salatal fajr lokacin da ya sallar asuba wato wannan shi yayi mawarin wancan yayi kira zuwa gare shi dan ya gane cewa kuncin da suka shiga to Allah ya kawo mahita fada haban nasu sai mutane suka tahi yubashiruna yubashiruna na su muna bushara. ga jama'a nan suna tahowa suna yi muna bishara fada haba qibala sahibayya mubashirun a sai aka samu wasu sun tahi wajen abokanina guda biyu waɗanda suke cikin wannan halin kunci an ka samu wasu masu bishara sun zo su yi musu bishara cewa yanzu Allah ya saukar da tuba game da ku an karɓa. Waraka da rajulun ilayya sai wani mutum ya sheko yi suka da farasan doki ya hau saman doki yana suka dan ya zo ya kawo min wannan sako na cewa an karbi tubanmu Wasu sa'in sai wani mai gudu shi kuma ya yi gudu min aslam daga cikin kabila aslam kebali waje na ya huskanto ni wanga ya hawa doki wanga kuma yana gudu ƙasa don ya kawo min sako to wanda ka tayi a ƙasa ya san cewa mai doki ya yi shi hamzari Da haka kenan shi kuma yanzu wa aufa al jabal sai ya hau saman dutse wa kana sautu asra'a min al farasi sauti yayi doki sauri falamma ja ja anil ladhi sami'tu sautahu lokacin da wannan da ji sauti ne yana cewa ya ka babna malik abshir to lokacin da ya zo mini a wannan da nake sauti ne na za zatu wa baya sai ni cire wasu tawayi nawa waɗanda nake saye da suwa sai ni bashi baka sautu ma iyahu sai ni bashi su domin ya sa bi bisharati saboda wannan bisharar da ya yi mini wallahi na rantse da Allah a lokacin da ni bashi wannan tufafin nawa ma amlaku gaira yau yawma izin banda wasu tuwahi da suka yi su a wannan rana su ne tuwa na kolin da na mallaka sai na bashi suwa wasu ta'artu taubaini sai ni ari wasu tuwahi guda biyu kalabistu ma sai ni ɗaura su wan dalakatu sai ni yi a ta'ammamu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fuskantar a ta'ammamu rasulullah ina fuskantar annabi ya talaqanin nasu kami in kai wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane suna haɗuwa da niya faujan faujan jama'a jama'a yuhannibuna ni suna taya ni murna ga jama'a nan suna tururuwa suna tahowa suna taya ni murna bi saboda Allah ya karbi wannan tubar tamu waya kuluna li suna ce mini litana litani aka haka ne ko yawwa litanika taubatullah alaika muna taya ka murna game da Allah ya karɓan maka tuba hatta da kalcil masjida ina nan ta ban tike ba sai da na shiga masallaci Fa'iza iza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalisun ko da ni shigo cikin masallacin ga sai ga annabi zaune aulahun nasu a gehen annabi akwai mutane zazzaune فقام طلحة بن عبيد الله radiyallahu anhu, wa sai Dala ɗan Ubaidullah ya miƙe tsaye, Allah ya yarda da shi, har wilu yana gaugawa, hatta safa ni, a sai da ya zo ya bani hannu muka gaisa wa na ni ya taya ni murna. Shi a na harko da ya tare ni, bayan shigowa ta masallaci wallahi na rantse da Allah ma kama rajulon ba wani mutum da ya tashi minal muhajirin daga cikin yan garin makka waɗanda na yi hijira gairuhu in bancin shiya ka ka'abun sai kasance ka'abu layin saha da ɗalha bai mancewa da wannan karincin da ɗalha ya yi mai na miƙewa tsaye yana gaugawa ya tarbo shi ya kuma yi musafaha da shiya qala ka'bun ka'bu yace salam ma sallamtu ala rasulillah lokacin da na yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wa huwa a yabruku wajhuhu sai yace mini alhali ko da yake magana da ni wato goshinsa yana haske shi annabi minas surur saboda farin ciki annabi fuskarsa tana haske saboda farin cikin Allah ya karɓa musu tubansu Ka'abu da abokaninsa guda biyu, sai annabi ya ce ma Ka'ab, Abshir, ka yi bushara, bi kairi yaumin, da mafi alkairin wuni, marra alaika da ya shuɗa gare ka, mud waladaka ummaka tun sanda mahaifiyarka ta haihe ka, ka yi bushara. Ba baka da wani wuni da an mafi alheri gare ka da ya shuɗa gare ka da ya yi wannan wunin tun kosar da mahaifiyarka ta haihe ka fakultu sai ni ce amin indilla ya rasulallah ya ma'aikin Allah wannan bisharar da kace shin daga wurin Allah ne amin indika eh haka ne ko yawa yace fa qultu amin indika ya rasulullah shi manzo Allah ga bushara daga gare ka ne amin indilla ko daga wurin Allah Allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce maka la a'a bal min indilla, azza wa jalla wadda busharawa daga wurin Allah ne mabuwayi mai girma wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance tsira da aminci su tabbata a gare sa idza surra idan aka faranta ransa shi annabi istanara wajhuhu sai huska ta ya haske hatta ka anna wajahu a huska ta sai ta kasance kamar qibatu qamarin wani balgacen wata ne wani guntun wata ne saboda haske wa kunna na arifu dalika minhu abu yana bayani cewa mun kasance muna sanin haka daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma jalastu baina yadayhi lokacin da nizo ni zauna gaba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qultu ya lalla sai ni ce ya ma'aikin Allah inna min taubati yana daga cikin tubata an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasuli in ɗebe sashen dukiyata in ba zuwa sadaka ga Allah da manzansa ya zama duk yana cikin tubata wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tabbata gare sa ce ma ka'ab amsik alaika ba'da malak malika ka rike sashen dukiyarka ba sai ka kwashe gaba ɗaya ka yi sadaka ba fa huwa khairul laka shi an mafi alhairi a gare ka nan kenan sai mu fahimci ba a son ka ɗauki duk dukiyar da Allah ya baka kai sadaka da ita don ka raga maɗiyanka sigada. su gada ya yi ka basu suna roƙon mutane kamar wadda mun karanta wannan a inda muka yi to fa sai ka abu ce ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni amsiku sahami alladhi bi khaybara to zan rike rabona da nake da shi na hilin da yake can khaybar wa qultu ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki inna ma an ja anjani bisfidiki, hakika Allah ya tseratar da ni ne a dalilin gaskiyar da na yi. kamar can inda muka wuto ya waɗa mai cewa da a ce na zo gaban wani na zauna daga cikin mutanen duniya wanda ba kai ba to da ina ganin ina da dabarar da zan yi in fita amma na san cewa ba zan iya ficewa daga gare ka ba in ma na yi haka yana yiwa Allah ya husata ka akan ni wa inna min taubati yana daga cikin tubana in ji kabu Allah O uhaddisa illa sidika ba zan ba da wani labari ba sai na gaskiya ma baqitu matsawar na rayu na sa wannan cikin tubana da Allah ya karɓa min ba zan waɗi wani abu na magana ba wace gaskiya matsawar ina da rayuwa ba wallahi na rantse da Allah ma alimtu ahadan eh ma alimtu ko eh ya ya abu ko ni abin da rubuta fa wallahi ma alimtu ahadan min ya abu to ana ko aha to na'am to na rantse da Allah ma anna ahadan ban san wani mutum ba guda minal na daga cikin musulmai ablahu ta'ala da Allah ya jarabe shi fi sidikila hadisi a cikin gaskiyar labari mundu da kartu zalika. Sun san da na ambata wannan li rasulillah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hasana mafi kyawo mimma ablani ta'ala irin wada Allah ya jarabe ni da yin gaskiya da sadda ni ɗauki wanga alƙawali to ban san wani ba da Allah ya yi ma jarabawa ta komi na na gaskiya ya kai irin niya in ji abu. ya ce wallahi na rantse da Allah ma ta'ammatu kidibatan ban taɓa yin ƙarya ba da gangan mun da kultu dalika tun sadda na faɗi haka in zo kawai in yi ƙarya tun zada ni wadu wannan li rasulillah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yaumi hadha har wannan wunin nawa wanda nake cikin shi wa inni in ji ka abu yake cewa haqiqani la arju ina fatar ayya hafazani Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ni fi ma baqiya ga abin da ya saura na rayuwata tun sanda na faɗi magana ga gaskiya nake yi nan kuma abin da ya mini saura na rayuwa ina neman kariya Allah ya tsaye da ni akan gaskiya har in kammala rayuwata ina nan da gaskiya dama al'amalu bil qawatim ayyuka ana lura da mi mutum ya kare ko eh, abdalul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla don aikin da kake komai kankanci ya zama dai ka doge kana iya Allah ya dauki ranka akan shi Allah ya mana wannan arzikin alafa anzalallahu ta'ala kabu yace sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya a cikin littafin ta cikin suratu tauba inda Allah maɗaukaki yake cewa laqad taballahu 'ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal ansar alladhina tabauhu ko bi sa'atil usra laqad taba Allah hakika Allah ya karɓi tuba alan nabi ga annabi wal muhajirina da muhajirai yan garin makka da suka bar garinsu na haihuwa suka koma madina wal ansar da yan garin madina alladina taba'uhu waɗannan da suka bi annabi sallallahu alaihi wa wa sallam fi sa'atil usra a lokacin matsuwa ga kunci da wahala ta kai ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da za a je ga zuwatu zatu riƙa suna tahiya don babu takalma cikin a sararin hamada ga zafin rana su sun yi bororo sun kumbure a kaihunsu suna cewa suna sa ragga suna naɗe ƙawahuwarsu a gani ko har yau a samu wani kuma ya zo ya ce ga illa sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan kure ne babba ta Allah ya karba musu tuba yan garin makka da yan garin madina da haka kaga zuwa wani ya ce zai aibanta so nan illa ne babba a cikin addinin Allah hatta balaga ayyakai ma'ana ya takaita ayoyin Inna bihim ra'ufur rahim lalle shi Allah ta'ala game da suwa eh ai shi na so ni ina ganin bai samu mini shi ba min ba'di ma ka da yazi min ba'di ko duk ya rubuta muku shi ko mm. to yayi min ba'di bayan ma ka da yazigi qulubu ko fariqin minhum bayan an kusanci zukatan wasu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karkata su karkata zuwa ga abin da ba shi ya sawaba ba saboda tsananin wahalar da suka gamu da ita sun mata ba alaihin ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓar musu tuba innahu bihim lalle shi Allah game da su sahabban na annabi sallallahu alaihi wa sallam ra'ubun mai jinƙai ne rahimun mai rahama ya yi musu jinƙai ya yi musu rahama haka kuma Allah ya karɓi tuba wa ala salasati alladhina hulifu ga waɗannan mutanen uku da suka yi zaman su ka Abu ibn Malik da abokaninsa guda biyu Hilal bin Umayya da kuma Murara bin Rabi Allah ya karɓa musu tuba hatta idza daqat alaihim al-ard sai da ƙasa ta yi musu kumci ma rahubat tare da yalwar da take da ita gashi garin suna ga ‘yan uwansu da komi amma ƙasar ta koma kukumce saboda babu mai magana da su kaga akwai wahala hatta balaga can ya cika muku shi ko yace wa daqat alaihim anfusuhum kuma rayukansu suka yi musu kunci kasan su ta yi musu kunci rayukansu kuma sun yi musu kunci wa zannu sai suka tabbatar da Allah malja'a babu wata madogara min Allah ga Allah illa ilaihi sai wurin Allah sai ya ce sun mataba alaihim sana Allah ta'ala ya karbi tubansu liya tubu ko don su tuba Allah ya karbi tubansu don su tuba wallahu ko inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai karɓar tuba kuma shine mai jin kai na gane ya tsaya ko sai ya ce ittaqullah ya kawo muku shi eh ah to ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku yi tsoron Allah aka Allah subhanahu wataala ya ce kiraye muminai ku ji tsoron Allah wa kunu ku kasance ma sadiqina tare da masu gaskiya ku ji tsoron Allah ku zauna tare da masu gaskiya dai in kana da gaskiya babu wani abu da kaka shakku ko sauna ko tsoro saboda duk abin da za ka faɗi to gaskiya za ka faɗi ba yadda za a yi a zo a luke ka ko a tsare ka ko a ce ga abin da ka ce to yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka abu mafita ya yi ma hilal ibn umayya mafita ya yi ma murara bin rabi mafita Ga shi sun kammala kwana hamsin na wahala kuma Allah ya karɓan masu tubarsu mu ma muna roƙon Allah ya karɓan mana tubanmu da muke yi ka abu, ba mu san dai lokaci ba ko akwai saura ko ta'u to qala abu ya ce wallahi na rantse da Allah ma an amallahu alayya Allah bai taɓa yi mini wata ni'ima ba min ni'imatin na wata ni'ima qasdu da ɗai. ba'ada idha hadani Allah bancin da Allah ya shirye shi ne lil islam zuwa ga musulunci Allah bai taɓa yi min wata ni'ima ba da ɗaya bayan shirya zuwa ga musulunci a azama wadda an mafi girma fi nafsi cikin rayuwata min sidiki rasulallah irin gaskiya ta da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah akuna kadabtu ko cewa ban kasance na ya mai karya ba babu abin da nika tunawa bayan da Allah ya yi mini muwafaka da samun in zama musulmi wanda ya yi girma gare ni irin kin yi ma annabi karya ni yi tsaye na faɗa mishi gaskiya ba a halaka uhuliku ko a in halaka kama halakan labina kyazabu, kama wada waɗannan da suka zo suka yi ƙarya suka halaka ban yi mai ƙarya ba bale in halaka kamar wanda waɗanda na yi mai ƙarya suka halaka inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki qala ya ce a cikin littafinsa lillazina kazzabu ga waɗanda suka yi ƙarya ina anzalal wahayi lokacin da wahayi ya sauka Allah ya faɗi sharra mafi sharrin ma ƙala abin da ya faɗi ya ahadin ga wani mutum guda ma'ana waɗannan suka zo suka yi ma suka yi ma manzon Allah ƙarya don bai san gaibi ba to Allah ya faɗi mafi sharrin abin da ya faɗi a kansu fa qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce game da suwa sai ya halifuna billahi lakum da sannu za su zo su yi muku rantsuwa da Allah idan dalaktum idan kuka tayi ilaihim zuwa gare su litoridu anhum eh oh idan qalabtum ko ah to haka ne ban gani ba idan qalabtum ilaihim idan kuka juyo daga gare su ma'ana kuka huskance su in kun huskanto su za su yi muku rantsuwa da Allah mina na zai sa su rance muku da Allah lituridu anhum don ku kau da kai da gare su su yi muku rantsuwa da Allah akan ƙarya sai Allah ta'ala ya ce faridu anhum ku kauda kai da gare su innahum rijsun su najasa ne wa ma'awahum jahannam madaras gidan wuta jaza'an sakamako ne bima kanu ya kasibun da abinda suka kasance suna aikatawa don abinda suka faɗa muku kamar yadda suka zo suka yi wa manzon Allah a rantsuwa bisa ga ƙarya sai manzon Allah ya yadda ya kauda kai da gare su yalifuna lakum suna yin rantsuwa gare ku su rance muku da Allah Litar litardau anhum don dai ku yarda da suwa fa in tardau anhum in ma kun yarda da su fa inna Allah lalle Allah la yarda anil qawmil fasikin shi Allah bai yarda da fasikai ko kun yarda da su shi Allah ba zai yarda da su ba sun zo sun yi ma manzon Allah ƙarya manzon Allah bai san gaibi ba ya yarda har kan musu Allah gafara to Allah bai sanar da shi wannan gaibin cewa ƙarya suka yi ba to haka shi kenan shi Allah bai yarda da su ba amma shi annabi ya yarda da abin da suka faɗi matsayi ne na wanda bai san gaibi ba sai abin da Allah ya so ya sanar da shi saboda masu da'awar cewa manzon Allah ya san gaibi wa kuskure na amma idan Allah yana so sai ya sanar da shi gaibi kana nan ta sai Allah ya waɗa mai cewa gawa ne nan zuwa kuma in ya zo ga tambayar da zai maka wani ya zo ya ce ji ita tsalo an birri ko ka zo don ka yi tambaya game da da'a ya ce e to kaga Allah ne ta'ala ya soye sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ka'abun ka'abu ya ce kunna mun kasance kullibna ayyuha salasa an jinkirtar da mu mu uku an amri ula'ika daga al'amarin can alladina kabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda manzon Allah ya karɓan ma'uzurinsu hina halafu lahu lokacin da suka rance mai amma mu sai aka jinkirtar da namu al'amarin babba ya ahum yayi mubaya'a da su wasu gafara lahum yan neman musu gafara wa arja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amrana sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya jinkirtar da al'amarinmu a ta ƙadallahu ta'ala fihi da zalika sai Allah ya yi hukunci. To ku tun da kun yi gaskiya, to ku ta yi ku yi zamanku sai Allah ya yi hukunci game da wannan al'amari. Kaga shi kenan. Su nasu al'amari kuma Allah ya yi hukunci kuma sun ci nasara. Don ga shi karatunmu na yau ta bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe musu. an karɓa musu tuba wa qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce wa ala salatati alladhina kullifu haka kuma Allah ya karɓa ma mutanen nan guda uku Hilal bin Hilal bin Umayya da kuma Muraratu bin Rabi da shi Shikab Allah ya karɓa musu tuban su wa laysa alladhi dakara akana وليس الذي ذكر مما كلفنا an عن an عن yadda aka jinkirtar da mu bai kasance don mun yi zaman mu ba ba mu zo wani yaƙi can na daban ba a'a yaƙin dai ta buka wa inna ma huwa takalifu iyana kawai jinkirtarwar da ya yi gare mu wa irja'uhu amrana da jinkirta al'amarinmu an mana halafa lahu ga waɗanda suka zo suka yi masa rantsuwa wa atazara ilaihi suka bashi uzuri faqabila minhum ya karɓar musu uzuransu amma mu kan ba a karɓan mana ba kuma ba dan mun ki zuwa wani yaki na can na daban ba a na tabuka ne kawai wa bi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa karaja fi gazwati tabuka yawmal khamis wata riwaya ran alhamis annabi ya ta zuwa harin tabuka wa kana yuhibbu an yau yawmal khamis annabi ya kasance yana so in zai fita ya fita a ranar alhamis wa fi riwayatin kana la yaqdumu min safarin annabi ya kasance ba zai dawo daga wajen tayiya ba illa naharan sai da rana fi a lokacin hantsi sai za kadima bada bil masjid kuma in ya dawo da masallaci ya kawarawa fasalla fi rakatain sai ya sallaci raka'a biyu a cikin masallacin sun majalasa fi sa'an nan ya ɗan zauna cikin masallaci inda wasu za su isko shi daga cikin sahabbai da sauran dai kamar yadda aka saba a yanzu muna da sauran lokaci ko to shi kenan to kenan yanzu mun kammala hadisin ka'abu ɗan malik wanda ɗane ya ba da labari lokacin da shi ka'abu Allah ya kama jarabawa ta makabta shi Abdullah yana jan shi matsayin ɗan jagora. ya ji labari eh saura guda ko na'am to ya ba da labari ga shi alhamdulillah mun ji yadda al'amarin ya gudana jaraba da suka haɗu da ita da irin yadda Allah ya jaye musu jarrabawa to sai ya zama muna darasi da izna yanzu babu wahayi da zai saukowa a ce an hana a yi magana da kai amma dai duk wani daga cikin mu akwai buƙatar ya sa wannan gaban idanun shi ya zama mai ƙoƙarin tuba ga Allah. Alal aƙalla annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani cewa yana tuba sau saba'in cikin wuni guda, wata ruwaya kuma sau ɗari a wuni guda. To kenan mu muka yi cancanta da mu lizimci tuba, musamman irin zamani da Allah ta'ala ya kama muna rayuwa ciki ne wanda laifufuka da kurakurai har sun yi mana yawa. dan za ka zauna ana giba mutum sai a ɗauki ma ba laifi an kai ba alhali kuma giba tana da tsananin zunubi muna roƙon Allah ya ba mu iko mu tuba in mun tuba kuma Allah ya karɓa mana kuma insha Allah subhanahu wata'ala ne ya kamata mu dakata kenan darasin mu na gaba sai mu hara da hadisin abinu jaidin insha Allah Allah ya muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dambe ɗaya da Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك